الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود مناسك bangaren da mala ibn al-qayyim yake mana batu akan mahimmancin samun da ya kuma kawo aya a zalika adna alla ta'ulu da kuma maganganun da aka ya kawo maganganu guda biyu cewa an samo wata magana da ke fassara al Shafi ya fassara Allah ulu da cewa Allah ta fito iyaluku kai iyalanku su yawa to shine yace mana tabbas za ta iya ɗaukar wannan ma'ana amma nan ba ita ke nufi ba saboda wasu fuskoki lakin ya ta'ayyanu al li wujuhin fassara farko ta cewa Allah ulu fassara ta ita ce Allah ta juru akwai zalunci idan mutum yana da mata ɗaya to shine ya fi kusa da ba zai zalunci ba domin ita kadai ce shi za mutumin da ke da mata ɗaya zalunce ta shugaban azzaliman duniya kenan amma mai mata biyu mai mata uku mai mata hudu to dama ana tsoron ya zalunci amma mai mata ɗaya to ba a wazi zalunta to sai zama yana da mata ɗaya kuma amma ya yana zaluntar ta kaga wannan shugaban azzalumai ke ha annahu al-ma'ruf fi al-lughati fuskar farko ita ce abin da aka sani a lugha الذي لا يكاد يعرف سواه وانت بأسان وتما أنبأ أمبائك با ولا يعرف اللغة بأسان ما أنا رعال يقول إذا كثر إياله با أسل اللغة بأسان أفتر سوى عال يقول شين إذا كثر إياله إلا به كاية الكسائي هي أفتر دا الإمام الكسائي علي الكسائي رحمة الله عليه وسائر أهل اللغة على خلافه أما دم لما اللغة sun tafi akan sabaninsa to ba a san shuzuzi ba a san shuzuzi me shuzuzi shi ne amintattun malamai su tafi akan mas'ala kai kuma sai ka ware ka ce sai ga inda kake shuzuzi da shuzuzi ne ka zo ka ce azumin asabar haram ne kai kiɗe kike da wannan fahimta shuzuzi الثاني نبيه anna hadha yuwa anin nabi sallama wannan fassara ta cewa Allah ta'ulu Allah ta juru sarwaito daga annabi sallama walau kana min al-gharaib duk cewa hadisi yana cin hadisai garibai fa innahu yasluhu bit-tarjih idan da za a zo a ce to ayi gwani to za ka iya kawo hadisi da ifi domin ka tabbatar da magana ka harshen larabci eh, hadisi da ifi na goyon bayan fassarar larabci idan muka yi a akan wata matsala shi ni na kawo wata fassara ka kawo wata fassara sun ce to ni yana da hadisi da ya fassara sai aka duba din sai aka yana da raunin sanadi to za a iya kafa hujja da shi domin ai raunin sanadi ba ana nufin cewa manzal sama bai faɗi ba ba mawdu'i aka ce ba za'ifi aka ce hanyar da aka ce akwai zaton cewa ba annabi ya faɗi ba akwai yiwuwa kuma annabi sama ya faɗa shi na hadisi da'ifi to za a iya kafa hujja da hadisi da'ifi domin isbatu qa'idatil lughawiyya tabbatar da wata ka'ida ta lugha wadda aka yi sabani sai ai tarjihin ta akan wadda ita ba da hadisi da'ifi da ya goyi bayan ka abin da ibn al-qayyim yake nufi kenan الثالث فسعة أكو أنه مغوي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما an ruwaito fassara Allah ta ulu ya Allah ta juru kafi zalunci daga nana Aisha allahu anha da kuma Ibn Abbas walam yu'lam lahumu mukhalifun min al-mufassirin ba samu wanda ya saba musu ba daga cikin magabata masu tafsir wa qad qala al-hakim Abu Abdullah al-imam al-hakim an-naysaburi rahmatullahi alayhi yace ya fada yace tafsirus sahabi indana fi hukm al-maf'ul idan sahabi fassara mu a wajen mu kamar annabi ya faɗi. in ba a samu wanda ya saba mashi ba tafsirin sahabi kamar maganar manzala sama ce yi domin ya ji daga manzala sama ne ya fassara sai dai idan an samu an yi sabani to nan idan aka yi sabani to kawai sahabi laysa hujjatan idza idan aka yi sabani to yanzu nan kowa sai ya kawo yanzu abbas ya ce aisha ta ce nata daban ibnu mas'ud ya ce daban to yanzu ba za ka zo kai ilzami na kace sai na na Aisha na bar na Ibn Mas'ud ba to mun dukkanin su ba hujja ba <laughs> idan ina so in tabbatar da na to sai in je in nemo wata hujja da za ta karba kulawa in sha Ibn Abbas domin ga sahabi wani ga sahabi wani ya goyi bayan shi a na fuska ta hudu أن الأدلة التي ذكرناها على استهباب تزوج waludi? hujjojin da muka faɗi dalilan da muka ambata akan ana son mutum ya auri mata masu haihuwa wa ikbaran nabi su sama annahu yukashiru bi ummatihi al-umama yawm al-qiyamati da kuma ba da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kan cewa zai yi alfahari da al'umma al'umma sa yawan su da sauran akan al'ummatai rana gobe al ya ruddu hadha tafsir ya kauda wancan tafsirin na al-Imam Shafi annabi ya ce a yi aure din a hayyafa da wannan ne ai malaman mu suka haramta tahdidun nasab mutum ya tsaya ya ce shi ya tsaye da haihuwar shi sai dai idan akwai dalili duk da yanzu a duniya kuma abin da ake a duniya yanzu ba kusan kasashen duniya suna da suna suna suna iyakan cewa a cikin ra'ayi kaza za a haifa in ke ka je ka wuce to kai ka ja ma kanka saboda suna raba arzikin kasa ana raba arzikin kasa sai a ce gwamnati yaya hudu za ta daukan maka kana tsara na biyar kai kasanin kanka ba za ka je asibiti ka kai shi asibiti ba in ka kai shi asibiti bai da lafiya kai za ka tsaci haza in ka sa shi makaranta kai za ta to kasar da ba wannan a cewa mutane ga yayin da za ta haifa in ka ga dama a Najeriya kana da ikon haifi ya dubu ka haife su na halal kuma kana da ikon ka musu tarbiyya ba wanda ya hana ka dama daidai kai da shari'a amma yin wadancan kasashen ba kai sakai ba akwai kasashen da suke barin haka a buɗe in ka kara to kai ne akwai kuma kasashen da za su sa doka irin su China su wannan dama mahaukata ne ba su da addini kowa ga 'ya'yan da ake son ya haifa su kaɗai gwamnati za ta iya kula da su in ka sake toce har ka yi laifi har hukunta ka hukuma za ta iya to a musulunci duk mutumin da ka san za ka iya kula da rayuwarsa to ka zama sanadiyar zuwansa duniya ita ce ka'ida domin musulunci ba so yake kawai a zuwa ita haihuwar ba a'a an haife su a kula da su a samu masu albarka masu alkhairi su zama wabani na shahuda. din da aka je za a nuna su alhamis fuska ta biyar anna siyaq al-ayati lalle yadda ayat ta zo innama huwa fi naqlihim bima mimma yukhalifu mimma mimma yakhafuna adh-dhulma wal jawra fihi ila ghayrihi ai ana shiratar da mutane ne a mai da su daga abin da suke jin tsoron zalunci ko karkata zuwa ga kishiye shi ko fa innahu fi awqala fi awwaliha domin Allah ya ce ne a farko wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a game da marayun da aka ba ku kula da su fankihu ma saba lakum to ku aure abin da ya muku daɗi jinan nisa'i na mata masna ku auri bibbiyu wa sulata ko ku auri uku uku wa rubuta ko ku auri hudu فدلهم سبحانه وتعالى على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى هل منو كتن سرتي سينونا من مو باين ابن دامي مكوكوتا تزالين تغمرايو وهو نكاه ما طاب لهم من النساء البوالغ شيني سأورع ابن دي مصدادي نما تندس قبلغا وأباه لهم منه أربعا يهل السامس سأغهدو كما يدى مكفجي أبايا ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهم daga nan kuma sai Allah ya dawo da su ya karkatar da su zuwa ga abin da za su kauce ma zalunci idan ba za su iya daidaito a matansu ba in ba za su iya daidaito ba sai aka ce su yi ne su yi daya faqala sai ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ce in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba to ku aure ɗaya ko kuma ku tsaya a matan da su kasance mallakar hannunku ne bayanku ne ku ba ku je in kamar ibn qayyim zai mana bayani ina jin sai a can gaba ثم أخبر سبحانه أن الواهدة وملك اليمين أدنى إلى عدد الميل والجو sai Allah ya bamu labarin cewa ashe mutum ya auri mace daya ko kuma ya mallaki baiwa shine yafi kusa ya karkatar da shi ba zai ba zai karkace ba kuma ba zai zalunci an baka marayu a cikin fasahohin da malaman da suka malamai suka yi mawani haifin Allah ta kusa tofi ya dama abin da suke musu shine da idan mutum ya aka bashi marainiya sai ta zama a karkashin sa kawai sai ya kyallara ido sai ce dole sai ta aure sai ya aure ta aure shi matar shi ce ko tana san shi ko ba ta san shi kuma ga ta yarinya sai ce ta zama matar shi dole haka ake a jahiliya to sai Allah ya ce a'a in kun san ba za ku iya adalci ba za ku matsa ma marayu ku ce dole sai sun aure ku to ku kauce musu ku je ku auri mata in kun tashi kuma za ku aura ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu duk an ba ku dama to sai Allah madaukakin suke ce amma sharadin ku tara mata hudu ko uku ko biyu a gida a matsayin a ƙarƙashin ku suke matan ku shine shirkin ku adalci a tsakanin su kuma adalci na taswiya daidaito ababen da shari'a ta iyakance Allah ce to ga wani kuma tsoron ga yadda za ku kauce ma in akwai tsoron ba za ku yi taswiya ba to kwawo mace daya shi zai ba ku dama ba za ku yi zalunci ba ba za ku yi rashin adalci ba ba za ku ta zuwa ga wata kuma wata ba eh, ranar ɗakin ranar kwanan wata kawai shi shi ɗakin waccan ko ya ce ai zai tafiya haka wasu suke yi sai ce yana da tafiya sai ce ita ma ta ce tana da tafiya ɗaya sai su je sai su je hamdala hotel su hamdale alhali ba inda za su to kaga zalunci ne wannan to sai Allah ce a wasaya ko a samu baiwa wa hadha sarihun fil maqsud wannan balo balo ne a cikin abin da ake nufi السادس لغدو أنه لا يلتئم قوله فإن خفتم ألا تعدلوا للي فلن ألا ديتي إن كنت تغنب ذاكي أدل شباب زي داتي وشيني التحام أي لا يتفقوا في الأربع أهدو كما سيتي فانكه واحدة أو تسروا أو تسروا ما شئتم بذلك اليمين سيتي فأورقيا كوكما ku mallaki abin da kuka ji za fa inna zalika aqrabu ila an la taksuwa iyalukum sannan sai a fassara shi ce wannan kuma shi ya fi cancanta ta iyalan ku su yawa alhali bayan shi dubu daya kun gane Allah madaukakin sarki ya ce in ka ce ai ana nufin Allah tura iyalanku ka kasa auren hudu uku daya biyu saboda Allah ya ce wa in fa in kuntum Allah ta'jilu fawahidatan aw ma malak aymanukum to su kuma mulkul yamin ba ka'ida mutum ya ga dama a lokacin da ake da bayi ya mallaki bayi dubu duk bayin shi duk bayin shi to yanzu mai ma. da mai mata hudu da mai baiwa goma waye Allah ta kaso iyalukum kaga an bada an amshi ina jin kun fahimci kun fahimci abinda malamin kai yake nufi ba zai dace da fassarar ba ba zai dace da fassarar ba an baka dama a bayi ka aure duk bayan da ka ga ko guda nawa ne ba iyaka to ina Allah ta kasu iyalukum mana sai ya zama bayin mutum da ya tashi sai a bayi goma bayan shi ne sai ya sadaka da su ɗano duk shekara sai aka ce Allah ya ba su suna gwanne duk shekara sai sun haifa mushi yaya goma a shekara nan goma yaya nawa zai haifa ɗaya da to Allah ta kasura iyalakum ta fasara ta yi kaga ne wannan sannan zai iya yiwuwa akwai yiwuwar mutum ya san mutumin da ke da mata hudu amma har yanzu bai da zaku daya kuma da lakalli shekarun shi ya yanzu ya kai shekara kusan tamanin a duniya yana nan da ransa in ba wai rasu ba amma Allah bai ba shi haihuwa ba san shi hudu bai taba zama ba da mata hudu ba to ina ka sura iyaluhu sannan na san mutumin da mata daya sai ta haifa mishi yaya goma sha biyar ita kadai ce ya aura ya'yanta goma sha biyar Zirya to da mai mata hudu shi ke na ɗakin waccan ɗakin waccan ɗakin waccan ɗakin ko gidan waccan gidan waccan su nawa ne dai ka gidan har shi su biyar su biyar ne shi kuma da matashi da 'ya'yan shi guda goma sha biyar su nawa kenan su sha bakwai daga ashe ba nan take ba an danna bodari ka ya ce ba ta nan abin yake zuwa ba gane bal hada ajnabiyyun min al-awwali sai ce fa inna zalika aqrabu ila alla tusra iyalukum kaga wannan ba zai fassara fasar ka ce wannan shi fi kusa ka ce ai iyalan ku su yawa ba bal hadha ajnabiyyun min al-awwal wannan karshen ya zama ya zama bambara kwai a abin da aka fari da farko ta'ammal ku lura da wannan asabi na bakwai annahu min al-mumtani'i an yuqala lahu abu ne da ya kora a ce musu in khiftum alla ta'dilu bainal arba'i idan kun san ba za ku iya yin adalci a tsakanin hudu ba lakum an tasarru bi mi'ati sabiyatin wa akthara harshe mutuwa fili kun ga dama ku yi sadaka da guda ɗari ko fiye da haka fa innahu adina Allah ta kusura iyalukum kuma wannan shi yafi kusanci a iyalan ku yawa a ko ba ta haihu ba a wannan kai gayya ne su ɗari ko kowa ba ta haihu ba ka tura iyalu wa walam تقصر قصورة كاغبا ألا تقصر إيالكم كينا الثامن فسكة تتقص أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أن ألا ملك الزكير يشي حق شيء فشنشنتا في ذالنشي تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين an kawo illa a game da hukunce-hukunce guda biyu da suka gabata wa huma naqluhum min nikahil yatama shine ciratar da su da kai a game da auren auren marayu ila nikahin nisa'il bawalidi aka ce musu su mata balagaggu wa min nikahin arba'i da kuma ciratar da su da aka yi cewa su auri hudu ila nikahil wahida da cewa su auri daya hudu su auri daya aw mulkul yamin ko kuma abin da hannunsu ya mallaka wala yaliku ta'lilu zalika bi qillati al-iyal bi dace a fasara a ce ai illar ita ce iyalansa ba su yawa ba zai fasara ba za ta yi ba hatta ta iska ta tara annahu subhanahu qala fa in khiftum alla ta'dilu ai Allah ya ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba walam yaqul wa in khiftum an taqiru aw tahtaju Allah bai ce idan kun ji tsoron kakku talauci ku bukata ku ta yawa ba walau kana al-muradu qillatal iyali da a ce abin da ake nufi shine ana nufin iyalan mu kace yawa la kana ansabu an yaqula zalika da abin da Allah zai ce shine me sai ce wa in khiftum an taqiru aw tahtaju awahidatan aw ma malakat aymanukum amma cewa yayi me wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan to da adalci ake magana al'ashir fuska ta goma kuma ta karshe annahu subhanahu wa ta'ala lalle Allah mai tsarki idza zakara hukman manhiyan anhu idan ya ambaci wani hukuncin da ya zama na hani ne wa allala an-nahya bi'illatin kuma ya kawo dalilin hanin aw abaha shay'an ko kuma ya halatta wani abu wa allala adamahu bi'illatin sannan ya kawo dalilin kishiyarsa فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد حكم المعلل يقول أن يحسن شيء دليل يزم ياكي شيء شكي يعني شيء يحكم شيء إيه. إذن الله مدى وقت ينسى كي يفعله كن كذا مثالي سيال الله شيء كفو الزنا كي أوغي سيشدو من أشكن أوغي أوغي تريكي وكي شير أشكن زنا أوغي بكينا akwai fasanta kun gane so da cikin lokacin da Allah ya faɗi wani hukunci na hani sai ya faɗi dalilin da sai ya faɗi kishiyar hukunci ya wancan abin da ya hana sai ya faɗi kuma dalilin wannan hukuncin wannan dalilin hukuncin yana zama kishiyar wancan ne shi kun gane kamar yadda na buga muku misali har ku sha giya amma ku sha juice domin a cikin jus akwai zaki wa cikin giya akwai mai kenan wai ruwan ne zo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in